Tarihi ta biyu Sura goma sha biyu Shishak ya yaƙi Urushalima Bayan mulkin Rehobowam ya kahu kamar sarki ya kuma yi ƙarfi, shi da dukan Isra'ila suka yi buris da dokar Ubangiji, domin sun yi rashin biyayya ga Ubangiji, saboda haka Shishak sarkin Masar ya yaƙi Urushalima a shekara ta biyar ta sarki Rehobowam da kekunan yaƙi Dubu ɗaya da ɗari biyu da kuma mayaƙan dawakai dubu, haɗe da mayaƙan Libiya, Sukkatawa da kuma Kushawa, waɗanda suka wuce ƙidaya, suka zo tare da shi daga Masar, ya ci biranen katanga na Yahuda har zuwa Urushalima. Sai annabi Shemahiya ya zo wurin Rehobowam da kuma wajen shugabannin Yahuda waɗanda suka taru a Urushalima don tsoron Shishak, ya kuma faɗa musu. Ga abin da Ubangiji ya ce, Kun yi biris da ni, saboda haka yanzu na bashe ku ga Shishak, shugabannin Isra'ila da sarki suka ƙasƙantar da kansu suka ce, Ubangiji mai adalci ne, sa'ad da Ubangiji ya ga sun ƙasƙantar da kansu, sai wannan maganar Ubangiji ta zo wa Shemahiya, to, wanda yake sun ƙasƙantar da kansu, to, ba zan hallaka su ba, amma zan cece su, ba zan kwararo fushina ta hannun Shishak a kan Urushalima ba. duk da haka za su zama bayinsa, don su san bambanci tsakanin yi mini bauta da kuma yi wa sarakunan sauran ƙasashe bauta. Da Shishak sarkin Masar ya yaƙi Urushalima, sai ya kwashi ma'ajin haikalin Ubangiji da kuma ma'ajin fadan sarki, ya kwashe komi da komi. har da garkoyin zinariya da Solomon ya yi. Sai sarki Rehobowam ya ƙera garkoyin tagulla a madadin na zinariya, ya sa su a hannun shugabannin matsara na mashigin gidan sarki. Duk sa'ad da sarki ya tafi haikalin Ubangiji, masu tsaron sukan tafi tare da shi, suna riƙe da garkuwoyi, daga baya kuma su mai da su a ɗakin tsaro, gama Rehobowam ya ƙasƙantar da kansa, fushin Ubangiji ya bar shi, ba a kuwa hallaka shi kakaf ba, tabbatacce an yi ’yan abubuwa masu kyau a Yahuda. Sarki Rehobowam ya kafa kansa daram a Urushalima, ya kuma ci gaba a matsayin sarki, yana da shekara arba'in da ɗaya sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara goma sha bakwai a Urushalima, birnin da Ubangiji ya zaɓa daga dukan kabilan Isra'ila wanda zai sa sunansa. Sunan mahaifiyarsa Na'ama ce, ita mutuniyar Ammon ce, ya aikata mugunta domin bai sa zuciyarsa ga neman Ubangiji ba. Game da ayyukan mulkin Rahobowam daga farko zuwa ƙarshe, ba a rubuce suke a tarihin Shemahiya annabi da Iddo mai gani wanda yake zancen zuriyoyi ba? Aka kasance da yaƙe yaƙe tsakanin Rehobowam da Yerobowam, Rehobowam ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dawuda, Abiya ɗansa kuma ya gaje shi a matsayin sarki.